Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum wa salam rahmatullah. ga ka a garin jingir yau kuma wa'azi na ƙasa da ƙasa wani irin farin ciki kake tattare da shi a wannan wa'azi da ka halitta a garin jingir. Wa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya babu shakka tunda wannan kungiya ta kafu a wajen wa'azi na addinin musulunci gaskiya ana damawa da mu daidai gwargwado muna tafiya a cikin wannan tafiya babu gargada babu gudu babu ja da baya amma babban abin da ya faranta min cewa wannan gari na su malam yadda na zo na ga irin malam tarban mu da yayi ya ajiye mu a gidansa aka ci aka sha to wannan abu gaskiya ya faranta min rai sosai wanda ni dai ban taba samu irin wannan al'amari ba gaskiya alhamdulillah